Sashen Hausa da murya Amurka yake magana da wannan la'asariyan 22 ga watan Afrilun shekarar 2019 a kan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar ko ana iya ji mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya. A birnin kuma su kuma za a ji mu ne ta Alfa Radio yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka, Baba ya kuma makeri ne tare da Sarfila Hashim Gumar za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. Jami'ai a ƙasar Sri Lanka sun ce wata kungiyar 'yan bindiga cikin gida da taimakon wata ta kungiyar waje ke da alhakin harin da aka kai jiya Lahadi akan a wato lokacin bukukuwan Easter. Volodymyr Zelensky mai shekaru 41 da ke zama jarumin wasan wani wasan kwaikwayo na talabijin ya lashe zaben shugaban kasar Ukraine da gagarumar nasara. haka kuma za ku ji gwamnatin riƙon ƙwarya ta sojojin sudan na son masu zanga-zanga su kwashe nasi nasu da shingayen da suka kafa a yankin hedikwatar sojoji da ke khartoum to ka labaran kenan bayan ko kun gama jin labarai za ku ji cewa rundunonin kasashen yankin tafkin chadi wanda da suke yaki da kungiyar boko haram sun lashe takobin kakkaɓe 'yan kungiyar ta'addan boko haram din to ko yakin ke tafiya ne aiki dai yana tafiya daidai yadda ya kamata eh, akwai yan wuraren da ya kamata a gyara amma da komai na tafiya daidai yadda ya kamata shugaban wata kungiyar matasan fulani a najeriya ta john a jam ya ce za su baiwa hukumomi haɗin kai wurin yaƙi da miyagun wato miyagun mutane amma kuma ya ce a daina kai musu hari a rugagensu. su sai a zo a farma gidaje rigagen fulani da suke zaune ba su san hawa ba ba su san sauka ba ba wanda zai goya ma ta'addan shi baya saboda haka amma al'umman fulani adalci za ku ji hirar ministan yada labarai a najeriya muhammad layi wanda ya yi da muryar amurka inda ya bayyana cewa gwamnati tana taka muhimmiyar rawa wurin yaƙi da ta'addanci a ƙasar. bayan haka yusuf aliyu harande kuma zai shigo da shirin sa na ilimi garkuwan dan adam amma duk san mun fara jikin cikakkun labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel jami'an kasar sri lanka sun ce wata kungiyar 'yan bindiga cikin gida ce da taimakon wata kungiyar waje ke da alhakin harin da aka kai jiya lahadi lokacin da ake bukukuwan esta a majami'ai da otal-otal a sri lanka wanda ya kashe mutane 290 da kuma raunata wasu 500 ministan lafiya na kasar Rajita Sinatran ya faɗi yau litinin cewa ƙungiyar National Trophy Jamatha ce yake da alhakin har-haren ƙuna bakin waken. Ya ƙara da cewa akwai kuma wata ƙungiyar waje wadda ba don ita ba har-haren ba za su yi nasara ba. Sinatran ya ce an kai har-haren ne a wurare shida, uku a majami'u, uku a otal-otal, wanda 'yan kuna bakin waken shida suka gudanar, kuma dukkan maharan 'yan ƙasar Sri Lanka ne a cewarsa. An shirya cewa shugaban ƙasar Sri Lanka zai ayyana dokar ta ɓaci a yau Litinin. Ofishin labaran ƙasar ya ce za a ɗauki matakai kan ta'addanci da kuma zai kawo wato ba zai kawo wanda ba zai kawo cikas ga 'yancin bayyana ra'ayi ba rahotanni sun ce yanzu haka an kama mutane 24 da ake zargi da hannu a har-haren Volodymyr Zelensky mai shekaru 41 da ke zama jarumin wani wasan kwaikwayo na talabijin ya lashe zaben shugaban kasar Ukraine da gagarumar nasara inda sakamakon zaben ya nuna ya samu kashi 73 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaben raba gardaman inda ya samu ƙuri'u kusan ninki uku akan abokin takararsa shugaba mai ci Petro Poroshenko. Da yammacin Lahadi, Zelensky ya faɗa wa taron magoya bayansa cewa mun yi wannan aiki tare godiya ga kowa da kowa yanzu dai babu wani jawabi da zai yi ya ce ina son na faɗa muku dai na gode muku da yake amincewa da faɗuwar zaben da yammacin jiya lahadi poroshenko ya taya zelensky murna ya kuma ƙara da cewa zai bar karagal mulki amma yana son ya sanar da cewa ba zai bar siyasa kwata-kwata ba daga bisani kuma poroshenko ya rubuta a shafinsa na twitter cewa yayu abin da kuke gani kawai shine yadda ake murnar zaben a kremlin suna tunanin cewa da yake yanzu ana da sabon shugaban kasa wanda ba shi da kwarewa ukraine za ta iya fadawa tarkon rasha gwamnatin rikon ƙwarya ta sojojin sudan na son masu zanga-zanga su kwashe kayansu da shingayen da suka kafa a yankin hedikwatar sojoji da ke khartoum a wata sanarwa da aka fitar yau litinin wato majalisar sojojin ta yi kira da a buɗe hanyoyin cikin gaggawa tare da ɗauke duk shingayen da aka kafa a yankin wannan gargaɗi na majalisar da yana zuwa ne kwana guda bayan tattaunawar da ake tsakanin sojoji da masu zanga-zangar ta kurkuce saboda sojojin sun ki amincewa da su miƙa mulki a gwamnatin farar hula masu zanga-zangan daina neman a sauya gwamnati tun watan disambar da ya gabata sojoji dai sun hamɓarar da gwamnatin shugaban ƙasa omar albashir ranar goma sha ɗaya ga watan afrilun nan amma tun wannan lokacin sojoji ba su yi wani yunkuri ba na miƙa mulki ga farar hula ba kamar yadda masu zanga-zangar suka bukata to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙungiyar 'yan wasan ƙwallon ƙafar Najeriya mata ta Super Falcon sun mamaye gasar cin kofin wato ƙafar mata ta Afirka waɗanda suka lashe kofunan wasan har sau tara tun 1991. Amma 'yan wasan na ƙorafi kan ƙarancin albashi da ba a biyan su akan lokaci haka kuma ana nuna musu bambanci da takwararsu ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta maza. Ƙungiyar dai ta lashe kusan duk gasar ƙwallon ƙafar Afirka ta mata da ake yi tun 1991. inda ta lashe wasanni tara cikin wasanni goma sha ɗaya da aka yi Tuchuku olohi mai shekaru 31 ita ce babbar mai tsaron ragar kungiyar mata ta najeriya super falcon we are the people you know bringing glory to the land so they should look into female they should try and you know concentrate more on female and leave the tace mu ne muke kawo wa ƙasa ɗaukaka saboda haka ya kamata su duba ƙungiyar matan su kuma yi ƙoƙari su mayar da hankali kansu su bar mayar da hankali kan maza kawai 'yan ƙungiyar maza suna samun kuɗi fiye da ƙungiyar mata Ƙungiyar matan sun fi dogara da gwamnati wajen samun kuɗi fiye da ƙungiyar maza ta super eagles waɗanda suka lashe gasar afirka uku kacal maza na samun tallafi daga kamfanoni kuma an wato an fi zuwa wasanninsu. su daga ƙarshe yau litinin aka shiga kwana na uku kuma na ƙarshe a zaben jin ra'ayin da ake gudanarwa a ƙasar masar wanda za ta bar shugaban ƙasa abdul fattah el sisi ya kasance kan mulki har shekarar 2030 yan adawa dai sun ce cin hanci da nuna ƙarfi ne suka mamaye zaben jin ra'ayin wanda matakan ka iya mayar da hannun agogo baya a koma shekarar 2011 lokacin da wani bore ya yi sanadiyar hambare hosni mubarak shugaban mulkin kama karyar da ya kwashe shekaru 30 bisa karagar mulki masu goyon baya kuma na cewa samar da shugabanci mai kyau shine zai tabbatar da zaman lafiya a masar da kuma taimakawa kasar ta fice daga matsalar tattalin arzikin da take fuskanta sakamakon zaben shine kadai amma tabbaci ga yawancin masu sa ido makonnin da suka gabata kafofin ya labaran masar waɗanda yawancinsu na gwamnati ne suna ta tallata amincewa da zaben kuma babu wasu 'yan tawaye da ke iya kalubalantar saƙon. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc To madalla a ƙarshe wani taron kwanaki biyu da suka gudanar a birnin Yamai na jamhuriyar niger kwamandojin rundunonin mayakan kasashen yankin tafkin Chadi sun jaddada aniyar ƙara da mara na yaƙi da wato nufin kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci na ƙungiyar Boko Haram nan ba daɗewa ba domin tabbatar da zaman lafiya a wurin. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. taron wanda ya hada kwamandojin rundunonin kasashe biyar wato najeriya nishar chad cameroon da jamhuriyar benin da ɗaya gefe masu ruwa da tsaki a sha'anin tafiyar da ayyukan rundunar haɗin gwiwar mngtf ya fara da nazarin halin da ake ciki dangane da yakin da dakarun waɗannan ƙasashe ke kafsawa da ƙungiyar boko haram a kewayen tafkin chadi kafin daga bisani a umarci mahalartan akan buƙatar ƙara jan ɗamara ambasada mamman nuhu shine sakataren zartarwar kungiyar kasashen cblt uh, su shugabannin kasashenmu da suka taru a najeriya ran sha biyar ga watan goma sha biyu na shekarar nan da ta wuce suka ce kowane wata uku mu zo mu taru a dubi yanayin tsaro na kasashen da ke gewaye da tafkin chadi mu gani aikin da ake yi shin ana cin nasara ko kuma ba a cin nasara in ana cin nasara sai a ci gaba da yin ko ba a cin nasara menene ya faru don a gyara akwai gyara sai a yi yanzu a zaman da kuka yi menene kuka fahimta a aiki dai yana tafiya daidai yadda ya kamata Eh, akwai yan wuraren da ya kamata a gyara amma da komai na tafiya daidai yadda ya kamata to an gaya mu kowa da kowa a ci gaba da kara karfin gwiwa dai domin a ciwo nasara da yake jawabin rufe taro kwamandan rundunar askarawan nijar janar ahmed muhammad ya bayyana cewa yakin da muke ciki a yau abu ne da aka tilasta mana yinsa domin an tsokano shi ne ba tare da wata kwakwarar hujja ba to amma duk da haka ya zama dole mu dage don ganin mun yi galaba kuma na yi imani ko ba jima ko ba daɗe za mu yi nasara domin mu muna yi ne don kare martabobin ƙasashenmu saɓanin abokan gaba wato boko haram da bata san zahirin abin da take yakin domin sa ba. Da dama daga cikin talakawa a kasashen yankin tafkin Chadi na da daurin kai a dangane da ainihin nasarorin da rundunar haɗin gwiwar waɗannan ƙasashe ke cewa tana samu. A bisa la'akari da yadda 'yan ta'adda ke zazafa kai hare-hare a wasu lokutan, lamarin da ya sa ambasada Mamman Nuhu yi wa jama'a jawabin kwantar da hankali. Ka san yaƙi da 'yan ta'adda ba abin da za a ce an ƙare ne an gama da shi gaba ɗaya ba. Yana ɗaukar lokaci kwarai da gaske. Shi yasa suke ganin kamar abin da ya baya tafiya da sauri kamar yadda suke son ya tafi. Al'umma sai dai su ci gaba da haƙuri su ɗan ba da lokaci su sojoji suna nan suna aikin su. Insha Allahu za a ci nasara. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Kinin maza daban da na mata. soja wuta gudu barewar daji soja tuwon kaya miya to a gaida sulaiman muni barma matasan fulani a najeriya sun ce za su baiwa hukumomin tsaro haɗin kai domin zakulo 'yan ɓata gari waɗanda suke haddasa fitintinu a najeriya kana su yi kira cewa a yi musu adalci da a daina kai musu hare-hare a rugagensu da zaman farautar miyagun mutane ga zainab babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Ƙungiyar matasa Fulani makiyaya a Najeriya ta ce za ta ci gaba da ba gwamnatin tarayya goyon baya wajen bankaɗo ɓata gari a ƙasar in har hukumomi sun rika neman shawara daga harɗoɗin da ke shugabantar al'ummar Fulanin. A wani taron manema labarai da ƙungiyar matasan Fulani ta John da Jam ta kira a nan Jos, Shugaban kungiyar Alhaji Sa'idu Mai Kano ya fara ne da bayyana rashin jin daɗin kungiyar kan yadda ake fadawa rugagen Fulani da sunan hallaka 'yan ta'adda. Sai a zo a farma gidaje rugagen Fulani da suke zaune ba su san hawa ba ba su san sauka ba. A buɗe masu wuta sai a zo ana faɗa a gidajen rediyo an kashe ɗan ta'adda kaza. Ya kamata zauna da arɗoɗi ba inda babu arɗo. Za mu shiga jejin nan ku da kuke nan gaba ɗaya muna kiran ku ku ku tattara naku da naku ku ba wuri wato su sojojin ya kamata su gaya ma su al'umma sai su gaya ma al'umma ba wanda zai goya ma ta'addan shi baya saboda haka amma al'umman fulani adalci yanzu nan fadan gaban kasa na ji a ware wasu kudade saboda biyan diya a jihohi guda bakwai ni ina ba da sawara a yi gaskiya a wurin biyan diyan nan a je a zauna da mutanen da abu ya safa a lissafe su in an kashe maka sanu ɗari kashe ɗari ne daidai mutanen anguwanku su sai da gaskiya ne ka je ka bude account number a tura maka taimakon da gwamnati ta niyan za ta maka amma na ga wa'insu daga cikin su a gabanin fulani suna nan suna kane kane suna sun su karbi kudaden nan wanda ma a wa'insu jihohi ma su suka hada baki da gwamnonin suka karbi shin hanshi suka ba da dama aka kori fulani yanzu da aka ji za a ba da wannan kudin suna nan suna kewayewa kamar angulaye wai a basu wannan kudin suna da kungiya ko ina za su raba ma fulani to ina kira ga wannan kwamiti ya tabbata fa wannan kudin ba hakkin wani shugaba ne ya shi ba hakki wanda aka masu barna a basu. Shugaban kungiyar matasan Fulani ta John de Jam a Najeriya kenan Alhaji Sa'idu Mai Kano. Shi ma shugaban kungiyar Fulani ta Miyatti Allah reshen karamar hukumar Basa a nan jihar Filato Umar Abdullahi Dakari ya kuma jaddada batun tabbatar da tallafin da gwamnatin tarayyar za ta ba makiyayan ya isa hannuwan waɗanda suka dace. To na farko abin da ya sa wannan rikicin baya kwanta yawancin laifin shugabanni ne idan sun karba kaya maimako su je su ba masu kayan ba za su ba ba su ba to su masu kaya kuma ba a ba su kayan su ba kaga kullum in suna cikin haushi ne to ina kira ga gwamnatin tarayya a nemi su gabanni na kananan hukumomi su kawo masu sunaye wayannan mutane da aka kashe masu dabbobi aka kone masu gidaje sannan idan suka kawo wayannan sunaye su tabbata wannan mutumin kuma ya zo shi da kanshi ne ya zo da foton shi ga shi ga shanun shi da aka kashe sai a bashi kayan shi to wannan shine zai taimaka mana akan zaman lafiya ga fulani Najeriya dai na fama da matsalolin tsaro wanda ya damu akasarin al'ummomin kasar suke kuma ne neman mafita. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. tobadalla yanzu kuma sai tattaunawar da Ali Mustapha Sokoto ya yi da ministan yada labarai na Najeriya Lai Muhammad wanda suka yi a turanci kuma muka fassara da harshen Hausa inda ministan ya ce an samu gagarumar nasara a yaƙi da 'yan ta'adda a Najeriya ga dai yadda hirar ta tafi. Uh, uh, um, Mun san cewa a lokacin kamfen ɗinsa, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sha ƙarfafa abubuwa uku ne sha'anin tsaro yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma haɓakar da tattalin arziki har yanzu waɗannan abubuwan ne zai ci gaba da aiki a kan su ko za mu sa ran ganin ya ɗauki wasu sabbin matakai ne I think those uh, three um, priorities ina jin waɗannan abubuwa muhimmai guda uku da ka faɗa su ne tubalin duk sha'anin mulkin kowace gwamnati a kowace ƙasa ta duniya ƙarfafa sha'anin tsaro yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma haɓakar tattalin arziki wannan ya haɗe komai don kuwa dama akwai alaƙa tsakanin talauci da cin hanci da rashawa kuma ba shakka matsalar tsaro babbar matsala ce musamman a najeriya inda muka sha fama da 'yan boko haram waɗanda in ba domin zuwan shugaban ƙasa ba wanda ya ja musu burki ga ta'addanci da suke yi wa mutanenmu suna hana su sakewa kasan harkar boko haram ta 'yan cikin gida ce amma aƙidar ta'addanci abu ne da ya game duniya shi ya sa muka zo nan domin ci gaba da neman tallafin ƙasashen duniya And that is why some of the things we're doing here is to actually to also seek uh, international support. Where are we? A ina ka kwana game da yaƙi da 'yan Boko Haram a zuwa yanzu? I think um, clearly where we were five, four years ago and where we are today, this ko shakka babu idan ka kwatanta inda muke shekaru hudu zuwa biyar da suka wuce an san cewa gwamnati ta samu gagarumin nasarar shawo kan boko haram da kwato sassan kasar nan daga hannunsu shekaru hudu da suka wuce kamar yankunan ƙananan hukumomi goma sha bakwai na jihar borno suke hannun 'yan boko haram da kuma wasu yankuna guda biyu a jihar yobe amma a yau ba yanki ko ɗaya da yake hannun boko haram shekaru hudu da suka wuce an rufe kusan dukkan bankuna da makarantu a jihohin arewa maso gabashin najeriya ba wasu ma'aikatun jin daɗin jama'a da ke aiki hatta tashoshin mota ala aka rufe su amma a yau duk an dawo ana ci gaba da gudanar da harkokin rayuwar yau da kullum a ko'ina saboda haka in ana maganar yaƙi da boko haram za mu iya cewa mun samu nasarar 'yantar da ƙasarmu daga hannunsu zaman lafiya ya dawo To amma ka san in ana zancen yaƙi da ta'addanci kai kadai ba za ka iya aikin ba don haka muke ci gaba da neman abokan tafiya a ƙasashen da ke mu da kuma sauran ƙasashen duniya kamar Amurka. Da yake da an gama da ISIS bai kamata mu kyale su su koma wasu sassa na duniya suna ci gaba da ta'asa ba ta hanyar kungiyoyi irin su Boko Haram. To fasarar tattaunawar Ali Mustapha Sokoto da ministan yaɗa labaran Najeriya Lai Muhammad waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe 11 ne da kusan minti 19 na safe ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Shirin namu na yau zai ɗaura daga inda muka dakata a makon jiya, inda muke tattaunawa da Alhaji Jafaru Suleiman Sani, kwamishinan ilimi da kimiyya na jihar Kaduna. A yau kwamishinan zai amsa tambaya a kan tsarin tallafi da suke ba 'yan asalin jihar Kaduna da ya shafi karatunsu na gaba da sakandare. Eh, ba ma tallafa a jam. sai dai abin da shine idan ɗalibi ya sami shiga a gaba da sakandare akan bashi abin da ake kira a kuma lokacin da gwamnatin nan ta shigo akwai kuma na kasassu ko ba su wani tawaya haka a cikin abin na rayuwarsu wato masu disabilities kenan to shi ma kwai scholarship masu samun wanda ke suna apply sannan a karkashin wannan scholarship din za a ba su a taimakon da ya kamata a ba su kai tsaye to duka da aka yi haka kuma sai aka ce to kamar da muke gani a kasashe na duniya da suka ci gaba ɗaliban ma za a ba su daman su zo a ba su bashi a ba su bashi da za su zo su yi karatu kuma ba za su biya ba sai sun samu aiki idan suka gama jami'an su mun fara aiwatar da wannan tsari da nake maka magana duk da yake a cikin duka waɗanda suka yi suka rubuta takarda da neman scholarship din bara babu wanda ya zo yana neman wannan bashi to sai muka kira ita shugaban wannan scholarship board muka ce to watakila akwai karancin bayani ta yadda yake yaran ba su san da wannan gidauniya ba za ta ba su dama su yi bashi to su koma a je a kira manya-manyan daraktoci da muke da su a cikin zonal office zamu guda goma sha biyu da suke jihar kaduna kuma manya-manyan shugabannin makarantarmu na tashar institution da muke da su zo a zauna a sanar da su saboda su ma su fitar da hanyoyi ke karatu tukunna a cikinsu ke za su yi joni makarantu a zangon sabon zangon na karatu na bana cewa akwai wannan gidauniya na da zai ba ɗalibi daman ya zo ya yi bashi domin ya karatu idan ya gama makaranta sannan sai ya biya mu saboda a ƙara samun abin ya zama ya faɗaɗa an haɗa hannu da bankuna na 'yan kasuwa ana fito da tsari na ganin cewa mun samu haɗa kamu da su domin eh, mu su samu gajiyan wannan tsari da aka fitar da shi. To idan na fahimce ka kana nufin kenan wannan ɗalibai da za su ci gajiya ta wannan shi tallafi da kuma wannan bashi ba wai ɗalibai ne da sai ka san wane ba a ɗalibi ne da ko baka san kowa ba idan ka cika waɗannan ka'idoji da aka sharɗanta za ka ci gajiyar wannan abu kenan. kwarai da gaske kuma muna ƙara jaddada ma su ma'aikatan namu ya zama da cewa sun tabbatar da cewa wannan tsari da muka fito da shi na ba sani ba sabo shine ake aiwatar da shi abin da yake kara tauye mu a matsayinmu na mutane da muke kamar nan bangare na ƙasa shine duk waɗansu abubuwa idan suka taso sai kuma ka ga masu ƙarfi ne waɗanda suke allah suke gwamnati suke kusa da wannan sai ka ga su suke cusa yaransu suke cin gajiyar duka wani gara basa da gwamnati ta fito da shi irin wannan to an samu bambanci a wannan gwamnati kuma an ba daman ɗalibai duk inda suka hango cewa an taka waɗannan ƙa'idoji su rubuto mana koke kai tsaye zuwa wannan ofis namu ko kuma zuwa girma gwamna idan kuma ba za su iya abin nan ba akwai wani platform da aka fito da shi na wannan eyes and ears wanda yake kaman yawa na kwarmato ka gani kawai sai ka shiga wannan application a cikin wayanka mai sauƙin kana da android sai ka aika da kokenka nan da nan kana aikawa zai je wurin girma gona kai tsaye kuma zai rubuto ko ko ya eh, san macin duka wannan shugaban ma'aikatan da aka sami kuka na irin waɗanda su alhamdulahi an aika da yara 'yan asalin jihar kaduna zuwa jami'o'i manya na duniya bara a waɗansunsu suna karanta aikin likitoci ko anguwan zoma ko kuma sauran bangarori na ilimin kimiyya da fasaha a duk wannan abin da aka yi A shi cancanta shi ne ya zama ya shiga mana a gaba ya mana mizani na tabbatar da wannan ɗalibi ya ci ko kuma cin to bari mu koma bangare wanda ana ganin cewar da dama masana suna ganin cewar babban abin da ke kawo na musamman a fannin ilimi mm. idan aka ɗauke. ɗauki fannin ilimi na matakin firamare ko matakin sakandare mm. za a ga cewar mafi akasarin jami'an gwamnati mm. ba sa kai 'ya'yansu makarantun gwamnati mm. sai dai su kai su makarantu wanda suke masu zaman kansu wanda wannan yana daga cikin dalilai da suka sa suka tauye makarantun gwamnati ba sa da kaifi ko ko ba sa da nagarta irin na makarantu masu zaman kansu wani tsari kuke da shi don ganin cewar babu wani ma'aikacin gwamnati da ya kai 'ya'yan hmm. shi makarantu masu zaman kansu sai ala dole sun kai 'ya'yansu hmm. makarantu na gwamnati to shi ba wannan tsari yana yana nan ana da shi kuma yanzu na a ma'aikatan ilimi mun tabbatar cewa duka daraktocin mu da suke aiki wanda yake da yaro da ya kamata ya zama yana makarantar ya Allah ko firamare ko sakandare sun kai shi makarantar makarantar gwamnati saboda a fara nuna. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa. Za ku ji mu ɗauke da ƙarashin wannan tattaunawar. Yanzu a madadin baƙon namu Alhaji ja'afaru Suleiman Sani, kwamishinan ilimi da kimiyya na jihar Kaduna, da ya samu damar zuwa sai sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. Eh, a maza da mata don zan miƙewa To ba da la'agai Yusuf Ali Harande yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da ka aiko mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Ali Abdullahi Doron Baga inda ya ce, Mun bi sahun Baba Buhari wajen yin Allah wadai da harin bama-bamai a kasar Sri Lanka lokacin bukukuwan Easter. Allah ya kawo mana ƙarshen masu mugun nufi waɗanda ba su son duniya ta zauna lafiya. Sai kuma saƙonmu na gaba daga Aminu Adamu Malam Madori a jihar Jigawa. Shi kuma ya ce, Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku bani dama na yi kira ga al'ummar Jukun da TV na jihar Taraba da ya kamata su mai da su ciki su rungumi junansu domin su zauna lafiya zaman lafiya dai ya fi zaman ɗan sarki sai kuma sako daga sade sa'idu daura inda ya ce salam voa hausa muna kira ga shugaba buhari da ya gaggauta binciken manyan gidan yarin nigeria wato prison service gani yadda ƙananan ma'aikatan suke kokowa akan yadda ake tauye musu haƙoƙinsu wanda a sanadiyar hakan ne sun fada wani halin na kuncin rayuwa sai kuma sako daga iliya usaini usman journalist auditor na murya talaka na patiskum a yobe state shi kuma ya ce a salam filin wasiƙun masu sauraro don Allah ku isar min da wasiƙa na zuwa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari cewa mun ji ya sa hannu akan karancin albashi dubu talatin domin ma'aikatan gwamnati to su kuma talakawan da ba sa aiki fa wani irin tanadi aka samar musu domin inganta rayuwarsu domin kasancewan cikin jin daɗi don haka ina kira ga shugaban ƙasa da 'yan majalisu su yi gaggawa wajen samo wa talakawan Najeriya mafita domin a gudu tare a tsira tare na gode a huta lafiya sakonmu na ƙarshe kuma ya fito ne daga Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria da Hajiya Talatu Yaldu su kuma suka ce murya Amurka duba da yadda azumin wannan shekara ta dubu da goma sha tara ke daɗa karatowa muna kira ga gwamnatotinmu da masu hannu da shuninmu da su ji tsoron Allah su tausaya wa masu ƙaramin ƙarfi daga cikin al'ummar musulmi. To madalla yanzu kuma ga sarfila hashim gumal ya dawo mana da labarai a takaice. To a takaice baba jami'an kasar Sri Lanka sun ce wata kungiyar 'yan bindiga cikin gida ce da taimakon wata kungiyar waje ke da alhakin harin da aka kai jiya Lahadi lokacin da ake bukukuwan Easter a majami'u da otal-otal a Sri Lanka wanda ya kashe mutane 290 da kuma raunata wasu 500. ministan lafiya na kasar rajita sinatrain ya faɗi yau litinin cewa kungiyar national trophy the matha ce yake da alhakin har harin kuna bakin waken ya kara da cewa akwai kuma wata kungiyar waje wadda ba don ita ba har-haren ba za su taɓa yin tasiri ba Vladimir Zelensky mai shekaru 41 da ke zama jarumin wani wasan kwaikwayo na talabijin ya lashe zaben shugaban kasar Ukraine daga garuman nasara inda sakamakon zaben ya nuna ya samu kashi 73 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaben raba gardama inda ya samu ƙuri'u kusan ninki uku akan abokin takararsa shugaba mai ci Petro Poroshenko. da yammacin jiya lahadi zelensky ya faɗa taron magoya bayansa cewa mun yi wannan aiki tare kuma ya yi musu godiya da yake amincewa da faduwar zaben da yammacin jiya lahadi poroshenko ya taya zelensky murna ya kuma kara da cewa ba zai bar kargar mulki amma ba zai bar siyasa ba to duka duka kuma da wannan muka kawo karshen shirin mu sai can da daddare za a ji mu da dauke da sabbin labarai rahotanni da sauran shirye-shirye yanzu a madadin da hashimin gumal da wacce ta shirya ta ba da umarni wato julie gresham da mu na wannan lokaci mr santos baba ya kuma kiri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya sai dai a dakaci shirin yau da gobe.